Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Abubuwan da ke saka ma'aurata nisantar jima'i. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, mu da sake saduwa a wannan lokaci a cikin wani sabon shirin namu. akwai dalilai masu tarin yawa da ke saka ma'aurata su nisanci jima'i su ji kwata-kwata ba sa sha'awar yin jima'i da junansu. Ga kaɗan daga cikin dalilan da ke sa ma'aurata su nisanci yin jima'i. Na farko, a lokacin da ɗaya daga cikin ma'auratan ya daina tsabtace jikinsa, ya zama suna jima'i ne da ƙazanta. Na biyu, a yayin da namiji ya maida matarsa kamar riga ya saka lokacin da ya ga dama ya cire in yana so wato zai kusanci matarsa ba nuna ƙauna da soyayya ballantana wasanni kafin yin mu'amala na hudu kuma shine a yayin da namiji ya daina damuwa da ƙarfin gabansa ya zama mintuna kaɗan ya gama biyan buƙatarsa na biyar a yayin da mace ta daina aske muhimman gurare a jikinta ko kuma ta bar su cikin datti su yi ta wari na shida a yayin da ma'aurata suka kasa fahimtar irin nau'in kwanciyar da tafi gamsuwar da junansu domin wata kwanciyar na cutar da ɗayansu. Na bakwai, a lokacin da namiji ko matar ke fama da warin baki da na jiki da hammata. Na takwas, a yayin da ma'aurata suka kasa samar wa junansu lokacin da ya dace da yin jima'i. Na tara, yayin da ma'aurata ya zama kullum salon yin jima'insu iri ɗaya ne kuma a guri guda, sannan kuma ba sa nuna wa juna jin daɗinsu da juna. Na goma kuma shine a lokacin da ɗaya daga cikinsu ke cikin damuwa ko wata matsala. Na sha ɗaya yayin da kuke da matsalolin infection wato ciwon sanyi. Na sha biyu zama da kayan da ba su dace ba a lokacin da ya kamata a ce an kusanci juna. Na sha uku shine sakarwa miji ragamar komai sai yadda ya juya ki. Waɗannan abubuwa da muka lissafo su su ne kaɗan daga cikin abubuwan da ke sa ma'aurata nisantar yin jima'i a tsakaninsu. Da fatan za a gyara wannan matsaloli kamar yadda muka ambata. Allah ya sa mu dace amin. Ku yi sharing ɗin wannan bidiyon domin sauran al'umma su amfana. Allah ya haɗa mu aladan baki ɗaya amin.